واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بلع وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتيجة قبل كراتم من التفسير a wannan masallaci na juma'a na umar ibn al a yau litinin takwas ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da kekara arba'in, wanda ya zamo daidai da goma sha uku ga watan mayu miladiyar annabi isa ne maryam alaihi salam tana da shekara dubu biyu da goma sha tara muna na cikin suratul fathi inna fatahna laka fathan mubina kuma a yau isha Allahu ta'ala za mu yi ƙarin bayani dangane da ayoyi na ashirin da ashirin da ɗaya sannan mu ci gaba aya ta farko ayan da Allah yake cewa wa'adakumullahu maganima makasira amma kafin nan akwai wata baiwar Allah wanda ta yi ko guda ɗaya domin a sanya a masallaci sannan ga zannuwa guda biyu wanda aka aiko a bada marayu da niyyar Allah ya biya mana bukatunmu na alheri sannan kuma akwai shagon kaya wanda suke opposite da gidan sarkin kudin bauchi duk shekara suna kawo kayayyaki masu yawa domin a bada da marayu to a yau ma sun kawo wasu kayayyaki da wasu yadudduka waɗanda za a ba da marayu da marasa galifu gaba ɗayansu muna musu addu'a Allah ya kaka musu da alheri kuma Allah ya yawaita mana ire-irensu iren waɗanda ba su da dama Allah ya ba su daman da za su bayar domin da yake bana mutane suna kuka ko da yake ɗan adam haka yake kowace shekara sai an yi kuka zai yi wahala a zo a shigo wata shekara a ce mutane ba sa yin kuka yana da wahala saboda haka mutane koyaushe kuka suke yi wani ma yana ce azumin bana maimakon goma na marmari goma na wuya goma na murnar sallah to sai aka fara da goma na wuya wato ba da goma na marmari ba saboda me saboda tsabon wahala ya ji jiki ainihin ko yana jin jiki ainihin wani abin sawa a rai ne don koda baka da ke idan ka dangana kamai da al'amari zuwa ga Allah sai ya zama maka mai sauki saboda fa in Allah bai baka ba duk yadda ka yi ba ba za ka samu ba sai dai ka mutu da bakin ciki idan Allah ya baka kuma ba wanda ya sai kwace kuma duk yadda kai almubazzaranci sai Allah ya sake baka haka Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara ko da wani yana maka kyafi sai dai mutu da bacin rai wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un kuma wallahu yarzuqu man yasha'u ghairi hisab saboda haka in babu a maida al'amari zuwa ga Allah idan an samu kuma ayi godiya ga Allah subhanahu ta'ala. saboda haka muna fata waɗanda suke da shi za su bayar ba lalle sai sun kawo masallacin nan ba tun da wurare suna nan da yawa ko a kusa da su ko a cikin dangi akwai mabukata to a faranta musu rai a cikin wannan wata mai alfarma waɗanda ba su da shi kuma sai su yi hakuri sai su yi addu'a Allah ya ba su to muna fata Allah Ta tabaraka ta'ala ya karba mana ayyukanmu gaba daya kuma Allah ya yassare mana Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya da duniya baki daya Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya kuma ƙasƙantar da kafirci da kafirai Allah ka taimake mu sai Allah ya taimake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما ومغانم كثيرة يأخذونها akwai ganimomi masu yawa wanda Allah ya kaddara nan gaba waɗannan bayan Allah muminai da suka yi maka mubaya'a wato za su kwasa cikin sauƙi ba tare da sun wahala ba wa kana Allahu azizan hakima lalle Allah ya kasance mabuwayi ne mai hikima wa'adakumullahu maghanima kathira تأخذونها فعجل لكم هذه فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس أنكم ولتكون آية ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها للي ألا يمكو القول غنيمومي ما سيوا ولن ذاكو قاسا بمعنى ننقبا ألا زي باكو نصر أو راري دبلبا فأجل لكم هذه سيسا ألا يقجو تامكو ولن نصر da ainihin ci gaba wa kafa aibiyan nasi ankum kuma ya kame hannayen mutane gabarin ku ba su cutar da ku ba ba su auka muku ba walitakuna ayatan lil mu'minin kuma Allah ya yi haka ne domin ya gwada aya wanda zai ƙara imani ga bayin Allah mu'mine wa yahdiyakum siratan mustaqima kuma domin ya shiryar da ku hanya madaidaiciya وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله Kura har ila yau akwai wata ganiman mata musamman sannan akwai nasarori na musamman wanda za a same su nan gaba lam alaiha wanda ba ku da iko akai wato ba ku samu iko akai ba amma kuma kad ahata Allahu biha Allah ya samu rinjaye ya kewaye waɗannan abubuwa saboda suna karkashin ikonsa wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira lalle Allah mai iko ne bisa dukkan komai ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ولو قاتلكم الذين كفروا da waɗanda suka kafirce za su yaƙe ku a wannan yanayi to Allah ta'ala ya ce lawallau la dabara wallahi da sun juya baya ba za su iya yakan su karya ku ba ba za su iya yaki da ku ba sa'annan kuma sun mala'aji duna waliyan wala nasira sa'annan idan sun tsere duk inda suka je ba za su samu wani majibinci ba ko wani wanda zai taimake su sunnatullahi allati qad khalat min qabl ولن تجد لسنة الله تبديلا سنة الله في التي وسنة الله التي قد خلت من قبله wannan ita ce sunnan Allah wanda ta gabata wato kafin wannan lokaci bi ma'ana haka Allah tabaraka ta'ala yake gudanar da al'amuransa kuma walan tadida li sunnatillahi tabdila ba za ka taba samun canji a cikin kaddaran Allah ba idan Allah ya kaddara abu to ba wanda ya sai canza وهو الذي كف أيدي الناس أنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ببطن مكة من بعد أن يظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا تندر تدرني أكاور واقصى ƙarar a zaƙi maimaita mana aya wawwallabi kafa aidiyahun wa'ankun wa aidiyakun wa'anuhun bibakuni makka bibakuni makka ta min ba'adi an ya farakun alayhim bibakuni makka ta min ba'adi an asfarakun alayhim bibakuni makka ta min ba'adi an asfarakun alayhim وكان الله بما تعملون بصيرا يا أخوان eh a zuba ruwa kofi a kawo wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum lalle Allah tabaaraka wa lalaki ne wanda ya kame hannayensu gabarin ku wa kuma ya kame hannayenku gabarinsu bi batni makkata a ainihin ƙwariyan mafaɗan makka min ba da an kun alaihim bayan ya ba ku nasara a kansu ragi manzo Allah ya je alhudaibiyya tare da mutane masu yawa idan da Allah tabaraka wa ta'ala ya ga dama to da zai masa umarni kawai da shi da sahabbansa sai su murkushe mutanen makka amma duk da wannan dama da Allah ya bada manzon Allah to sai ya kame hannayen annabi da ainihin sahabbansa ba su yi yaki ba kamar yadda ya kame hannayen kafiran ƙuraitawa da wawayensu da mataimakansu da masu zugansu su ma ba su fada akan bayin Allah mu'minai ba saboda haka shine وهو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصركم عليهم wa kana Allah bima ta'maluna basira lalle Allah tabaaraka wa ta'ala mai gani ne kuma masani ne ga abin da kuke aikatawa to mun fasara gurguje sai ka bani da kadan da karam mai Allah yake wa maghanim kathiratan ya'khudunaha wannan manye bayani jiya na wa'ada kumullahu maqani makafiratan tahfuzunaha fa'ajjala lakum hadhi fa'ajjala lakum hadhi wa kaffa aydiyan nasi ankum wa litakuna ayatan ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما الله تعالى يتي وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها أجي من يتنبيع ولن تغني مؤمن أكي نفي bayan a can baya ce wa maganima kathiratan ya'khudunaha bambanci kawai wannan wa'ada kuma Allahu magani makasiratan taquzunaha idan ka dauki sigan jumlar kabar wa'ada kuma Allahu tunda shi ma na baya wa'ada kuma Allahu ne ko wa'ada kuma Allahu kaman ce wa'ada kuma Allahu magani makasiratan yaquzunaha saboda haka da aka ce wa magani makasiratan yaquzunaha wannan ƙarin bayani ne ko alafi ne akan na baya to wa maganima kathiratan ya'khudunaha anan kuma maganima kathiratan ta'khudunaha to mun yi tambaya meye bambancin wancan da wannan qala mujahid fi qawlihi ta'ala yasa aka samu ɗaya daga cikin malaman magabata na tafsiri yace cikin falin Allah ta'ala wa alakumullahu maganima kathiratan ta'khudunaha lalle Allah ya muku alkawarin ganimomi masu yawa waɗanda za ku kwasa ya ce hiya jami'ul magalimi ilal yau ya ce dukkan ganimomin da za a samu tun daga zamanin annabi har zuwa ƙarshen duniya ne wa maganima kasiratan ko wa'adakumullahu maganima kasiratan ta'khuzunaha har zuwa ƙarshen duniya saboda hakan akwai jihadi na Allah da annabinsa wato tsakani da Allah kuma bisa karantarwar manzon Allah don haka da ya ka samu ganimomi to shi ma ya fada cikin wannan wa da kuma Allahu maganima kasiratan takuzunaha saboda idan kun duba a can an ce wa magani ya ku maganima kasiratan yakuzunaha yakuzunaha dinna abdamir udu ila kaga ya yaudu alal mu'minin alladhina yubayyi'una an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta tajara أو الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت الكجرة في الحديبية saboda haka da aka ce wa magalima kasiratan ya'khuzunaha kaga ana nufin mu'minai kenan amma da aka zo na aka ce wa adakumullahu wa kum so ana nufin bayan Allah mu'minai waɗanda suke sauraron waɗannan ayoyi Allah tabaraka wa ta'ala ya muku alkawarin maganima kasiratan ainihin ganimomi da yawa laha waɗanda za ku karba wancan wanda za su kwasa nan kuma wanda za ku kwasa saboda haka bambancin kamar ana magana ne da waɗansu a can a nan kuma ana magana da ku da kuke nan saboda duk waɗanda suke zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sahabbai kenan da waɗanda suka biyo bayan su attabi'una kenan da waɗanda suka biyo bayan bayan su tabi ina kenan da waɗanda suka biyo ma bayan bayan bayan su a tabi ina kenan har ya zuwa yau da aka ce wa'adakum Allahu ta katiratan takuzunaha hato da kuwa ke shine abinda al-Imam Mujahid ya ambata fa'ajjala lakum hadhihi sai dai Allah ya gaggauta wa manyanku shugabanninku a cikin musulunci suwaye su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin ba domin sahabbai ba da duk mutanen nan na duniya da kake gani da duk suna cikin arnanci in banda barna babu abin da suke yi amma sahabban nan su ne suka karbi wannan addini kuma Allah ya dora musu nauyin yada addini a kasashe daban-daban saboda sahabban annabi su suka kawo musulunci Afirka su suka kawo musulunci Afirka har ma waɗansu suna kyankyasawa suna tsammanin wai ana zaton wani sahabi guda ɗaya ya taɓa taka ƙasan borno kanin borno to wannan ba za ka yi musu ba saboda me saboda daular borno tana da faɗi kafin wannan lokaci tun da ta mamaye har libya sai da ta shiga to kaga yin aka ce sahabin annabi ya je yaƙi har libya wannan ba abin mamaki ba ne tunda sahabi ya zo misra sannan ya gangaro da waɗanda suka shiga waɗannan ƙasashe suka yada addinin musulunci shi yasa aka ce ana kyautata zaton wani sahabi ya taka ƙasan daular borno a wancan lokaci saboda haka a takaice wannan ke yake gwada sahabai su suka kawo mana addini shi yasa Allah tabaraka wata ta'ala ya ce fa ajjala lakum hadhihi saboda haka su sahabbai an gaggauta musu wannan ga sulhul hudaybiyya ga ainihin wato fatu khaibara ga fatu makka ga yakin da suka yi na alfarisawar rum ga ainihin sakifawa ga hawazin ga aslam ga ajida ga juhaina da sauran ire-irensu sannan suka fantsama suka shigo har afirka suka mamaye misira ga ainihin kewayen misira bayan sun mamaye iraki sun fada can har kasan ainihin iran sun fada har kasan rasha sannan sun zo ƙasan Spain to kasan aka zo aka ce amma mai Misra wannan Tunis da ainihin maroko da ina ne duk su ma sun fada cikin wannan balle Libya da Algeria wanda suna jab da Nigeria tunda ka iya samun Larabawa Niger tunda suna da iyaka da can to a Nigeria ma ana samun Larabawa saboda kusanci da Chad sannan idan ka matsa za zaka fada Sudan Larabawa ne da bakake a halai. kamar yadda misra ma akwai larabawa akwai bakake guluf. saboda haka sun kawo mana wannan addini yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake wa'adakumullahu maganima katiratan taqudunaha akwai ganimomi masu yawa waɗanda za ku yi takwafa Ya yani fatwa kaibar shine aka ce cin nasara a yakin kaibar ila fa ajjala lakum hadhihi yani sulhul hudaybiyya aka ce fa ajjala lakum hadhihi ana nufin sulhul hudaybiyya wa kaifa wa kaffa aydiyan nafi ankum sannan Allah ya kame hannayen mutane gabarinku lam yanalkum su'un mimma kana a'da'ukum akmaruhu lakum ba wata cuta wanda ta same ku daga cikin abin da makiyanku suka boye a cikin zukatansu min al-muharabati wal qital domin sun shirya za su yaki musulunci amma sai Allah ya karya su wa kadhalika kafa aydiyan nas alladhina sa'annan kuma Allah ya kame hannayen waɗanda khallaftumuhum wara'a zuhurikum waɗanda ka bari a bayan bayanku an iyalikum wa harimikum gabarin ainihin iyalanku da matayanku idan da Allah ya ga dama tunda manzo Allah ya fito daga ainihin birnin Madina to a Madina akwai Yahudawa a Madina akwai munafikai amma sai Allah ya kame hannayensu su kuma Allah ya kame hannayensu sai za an za kai yi tafiya aka ce ka yi babban addu'a idan ka yi babban addu'a za ka yi wa kanka za ka yi wa iyalanka da ainihin dukiyar da za ka bari in ba haka ba wani dan iska sai ya je maka barna ko wani kyakkyakya sai ya je maka barna amma in ka yi addu'an da annabi ya karantar to za ka samu sauƙi ƙwarai da gaske lokacin ka kama hanya za ka fita za ka yi tafiya Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wa taqwa wa min al'amali ma tarda Allahumma hawwin alaina safarana hadha wa tu'i anna buda sannan Allahumma inna na'udhu bika min wasa'i sabar wa ka'abati al-manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahli wal walad kaga in ka yi wannan Allah zai kare maka matanka ya kare maka dukiyanka ya kare maka iyalanka domin wani yana jira ka fita tafiya ne sannan ya zo ya shuka maka biya amma idan ka yi ka ce ya Allah anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahli wal mali wal walad ya Allah kai ne wato abokin tafiya ka kana neman taimakon Allah kenan kai ma a tafiyanka ba za ka saba wa Allah ba sa'annan kuma ya Allah kai ne khalifa na filmali cikin dukiyata wal ahali da iyalaina wal waladi da ainihin ƴaƴana ya Allah kai ne khalifa na kaga kuwa idan Allah ya karbi wannan khalifanci kamar yadda ka roka to zai kare maka duk waɗannan abubuwa Allah ya samu dace saboda haka shine Allah ta'ala yake wa kafa aidiyan nasi wa Allah ya kame hannayen mutane ga ainihin barin ku sannan wali takuna ayatan lil hakan domin ya kasance aya da bayin Allah mu'minai ayya kabiruna bidhalik kamata ya su rinka lura da haka fa Allah ta'ala hafizuhum lalle Allah ne mai kare su wa nasiruhum ala sa'iril a'da kuma Allah ne mai taimakon a bisa dukkan makiya ma qillati adadihim tare da wato karancin shi ya za a musulunci ba a duba karanci amma da yin kasan baka da karfi kai ma akwai hikimomin da aka ce kai ba ce kai fito na fito gaba dai ba in ka ba baka taka wani abu ba baka taka kulli ba to karka ce za ka yi rigima amma an ka taka wani kulli to nan sai ka ɗebo rigima daidai kullin da ka taka don in ya fi karfin kullin da ka taka to za ka sha wahala shi yasa Allah tabaraka ta'ala ya kawo wannan wa bayan Allah mu'minai komai mai su to su rike addinin Allah su kula da ainihin addinin Allah wannan fa yayi daidai da faɗin Allah ta'ala in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum in ka taimake Allah sai Allah ya taimake ka duk yadda aka yi mutane su murkushe, ka wallahi ba za su yi ba mai yiwa waɗansu abubuwan da kake ma ƙanana ne ka raina su to kar ka raina su la ta kiran da min al-ma'rufi shay'a za Allah ya ce inda aikin alheri ne kada ka raina ki komai karancin sa saboda haka ka rinka yi a dalilin wannan sai ga Allah ya kare ka da manya-manyan miya bude ƙananan-ƙananan miya, bude 'yan kananan kwari don sai Allah ya kashe maka su eh kasan fiya fiyan Allah ko yafi bala'i akan wannan wanda dan eh, adam yake halawa Allah ya kare mu to don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara wannan walitakuna ayatan lil mu'minin domin mu'mine su lura wal ya'lamu su sani bi sani illahi hadha bihim annahu al alim bi awaqi eh, bi awaqi umur lalle Allah tabaraka wa ta'ala shine masani ga dukkan al'amura wa annal khiyarata bima yaktaruhu li ibadihi almu'minin kuma abinda Allah ya zabo bayin sa mu'minai wannan shine zabebe wa in karihuhu fi zahir da kuwa a bayyana ba sa so yanzu wa yake son sallah asuba ai in ka ce eh ma kana son Allah ya baka aljanna ne amma dai inda za a binciki zuciyar mutum yana daga cikin abin da baya so sallah ba. saboda mutum ya zo yana baccinsa lafiyayyen bacci musamman ma farkon dare ka gagara bacci saboda tsaban zafi ne fa duk sun dauke wuta don haka zo kusan asuba din nan akwai iskan da take kaɗawa iskan Allah ne ko ne ba ku kawo wuta ko kar ku kawo wuta iskan Allah za ta kada a daidai wannan lokaci to kuma sai ka ji mai kiran sallah ya zo ya fara kiran sallah to kaga in ba ka danna zuciyanka ba za ka iya fitowa ba ko kuma lokacin sanyi idan lokacin sanyi ne ai daidai asuba sanyi ya fi kaɗawa to a lokacin ne za ka daɗa jawo bargo dama akwai safiya guda ɗaya sai ka sake jibgawa ka gama jibgawa ka yi lim ka ɗan yi likimo sai aka yi kiran sallah sai aka buga kiran sallah to ka ganin sai kai ta tsaki wanda ma ya tashi kenan ya yi tsaki ya tashi ya tafi sallah amma wani kan ko tashi ma ba zai yi ba kuma idan da za a baka zaɓi sai ka ce to azumin nan ma ya kamata ya rinka laukansa tun daga asuba zuwa karfe sha biyu rana in ya so wani lokaci kuma sai a zuwa lauka daga sha biyu zuwa karfe shida ko zuwa karfe shida da rabi lokacin da za a yi kiran sallar magariba wato ka san dan adam shi duk inda zai samu laushi da sassauce to ya sani wai ya dauki rabin azumi ba zai karasa ba kuma sai wata rana ya yi guda ɗaya kenan Allah ya karba kada ya yi azumi lokaci guda musamman ma lokacin zafin nan sai a ce an daga wannan azumin an mayar da ki tsakiyar damala ko an mayar da ki lokacin hunturu to kaga ai ba za a wahala ba to shi yasa aka ce inna nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liwasibu iddata ma harama Allah fa yuhillu ma harama Allah abinda suke yi kenan daman annasi'u irin wannan shine jinkirta abu sai a dauki hukuncin wani abu daga wani wuri sai a mai yadda shi wani wuri domin saboda a samu sauki to sai Allah tabaraka wa ta'ala wato bai yi haka ba ko da Allah ya tsora muku wani abu kuna ganin yana da wahala ba kwa so ku yi to ku yi hakuri shi yasa nan mala ya kawo yace wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum yana iya yi wa abin da kake sai Allah ya sanya alheri a ciki kuma wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ba mamaki abin da kuke so ya zama shari gare ku Allah ta baraka wata ala ya sani ko ba ku sani ba shi yasa duk lokacin da aka zo zaɓe yana da kyau mutane su rinka yin addu'a bayan an kammala zaɓen ma a addu'a domin kowaye ba mamaki ana tsananin son sa amma ba alheri bane ba mamaki ana tsananin kinsa kuma shine alheri to saboda haka wanda ake tsananin son sa idan ba alheri bane sai ka addu'a sai Allah ya da shi alheri dama abin da ake so kenan amma in ka kwanta kai shiru ka ce ai mun kake su to za a kake ka kai ma eh karke kake ka za a ba za ka ci riba ba ina ba ta an gane saboda haka shine wa'asa duk da kasancewa wannan aya ta zo ne tana magana akan yaki kutiba alaikumul qitalu wa huwa lakum an farlanta muku zuwa jihadi alhali ba kwaso domin ba wanda zai so a ce a tafi wajen yaƙi ya ga na gabansa an kake ki na bayansa ma an kake ki na kusa da ke an kake ki to abin kuma ton ɗin ya zo kansa yanzu ba mamaki shi ma kake ki za a yi yana ganin yadda ta kubba suke walƙiya suna rauni wa mutane ko suna ɗauke kayukansu mazaje sai faduwa suke yi wani ya mutu wani ya yi lahani kuma har abada amma kuma shi yana da kutsawa Allah tabaraka ta'ala yana ce ku yaki kafirai qatilul ladina yalunakum min al-kufari ku yaki na kusa da ku daga cikin kafirai to kaga ba kowa ne yake son wannan ba ba wanda yake son mutuwa yanzu ko ka samu wani mai ciwon AIDS wannan aka daga ki haka yadda ka san an daga eh da fefiyar rama eh dafafiyar rama an za rama ko ka zan kada an aka dafa rama aka hada kana daga guda ɗaya za ka sun taki da yawa ko to wanda ya cinye ki kana daga ki aka sai ya taki lawai lawai lawai dan da zaka ce ga mutuwa to ba yi sa'a ba zai yi kokarin zurawa a guje dun ba zai tsaya mutuwan ta same ki ba ba wanda yake son mutuwa kuma ka je gaida mara lafiya ka gan shi a rikice gaba daya ko ya suma ya farfado ya suma ya farfado kawai a wajen sai ka ce kai ni ina ganin wani kam Allah ya gafarta ma wani ayin baka yi sa'a ban ya taki sai wanka maka mari domin kana neman ka tura ki lahira ne karbi da yaji ba wanda yake son mutuwa to balle kuma a ce mai kudi balle a ce mai mulki balle a ce mutumin da yake da lafiya yana cikin walwala da jin daɗi to haka al'amarin yake sai dai kuma Allah ta'ala ya ce wa afa an takarahu shay'an wa huwa khairul lakum yayi kusa abinda kuka kyamata sai ya zama alheri gare ku wa afa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum kuma yayi kusa abinda kuke so sai ya zama sharri gare ku wallahu ya alamu wa antum la ta'lamun lalle Allah ya sani alhali ku ba ku sani ba yanzu aka ce ko a renon gida ne in ka ware wani ko ka ware wata a cikin ƴaƴanka ka fi kauna to ya rinka fuskantar matsaloli iri daban-daban kenan eh kuma in ba a yi sa'a ba tushen lalacewansa kenan yasa wanda aka jawo sai ga ya lalace wanda aka yi watsi da shi sai ga kuma Allah tabaraka ta'ala ya fifita shi mutane nawa ne waɗanda za a saki iyayensu mata ko kuma waɗanda iyayensu mata za su mutu ko ma iyayensu maza za su mutu a ba da rikonsu sai a wulaƙanta su a ƙanƙantar da su a ainihin nemi murƙushe su gaba ɗaya amma da yake Allah ta'ala ya kaddara zakarun da Allah ya nufa da cara to ko ana mudurai ko ana shaguna sai sun yi wannan cara sai ga an wayi gari sun zama manya-manyan mutane amma waɗanda ake jan su kullum ana tafiya da su a mota ko kullum ana ɗaukan su a babur kamar yadda mutanen da suke yi kullum yana kan keke ko kullum ana tafiya da ke ko ina sai ga karke ya lalace ya zama bai da amfani in ban da bala'i da musiba babu abin da yake jawowa saboda haka wa sa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum shi yasa in aka zo ana tarbiyyar yaro wa lokaci zaka daka ki baka son ka dake ki amma zaka daka ki baka son kai masa fada amma zaka yi masa fada baka son ka takura ki amma zaka takura ki saboda me saboda zai zama alheri nan gaba wa yahdiyakum siratan mustaqima kuma Allah ya yi haka ne domin ya shirya da ku hanya madaidaiciya ya sababin qiyadikum li amri saboda kun mi kauya ga umarnin Allah wa tibaikum ta'ata kuma kun yi da'a wa Allah wa muwafaqatikum rasulahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma kun goyi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fasaran wannan aya kenan sai aya ta gaba wa ukhra lam taqdiru alaihi وكان الله على كل شيء قديرا وأخرى لم تقدروا عليها sa'annan akwai waɗansu kuma daban wanda ba ku da iko a kansu amma kad ahata Allahu biha Allah ya gama kewayewa da su gaba daya ai kana Allahu ala kulli shay'in qadira saboda Allah ya kasance wato mai tsananin iko ne bisa dukkan komai ai wa ganimatun ukura akwai wata ganima daban wa fatan akhar muayyanan sannan akwai wata nasara nan gaba lam takunu taktiruna alaiha ba ku da iko akai a halin yanzu sar yassaraha Allahu alaikum amma Allah zai sauwake muku nan gaba karan wa hata biha lakum saboda Allah ya riga ya kame muku ya ajiye muku fa innahu ta'ala lalle Allah madaukaki ibada ibadahu almuttaqin la yana azurta bayansa masu tsoron Allah min haythu la yahtasibun ta inda ba tsammani wa lokaci zaka zo ko ƴaƴanka ne zaka zo ka tallafa musu ka taimake su kai musu komai amma karshe ba za su taimake ka ba ko kai idan ka duba sai ka ga iyayenka suna nan amma ba mamaki ba su suke taimakon ba ka kai wani matsayi waɗansu daban ne suka taimake ka shi sa aka ce duniya cuɗe ni cuɗe ka ne duk wanda ka shi yana bukatan taimako ka taimake ki domin Allah kamar yadda kai ma waɗansu suka taimake ka saboda Allah to idan ana yin haka to za a kashe ƙiyayya da adawa da mugunta a tsakanin al'umma in ma ba kake gaba ɗaya ba za a rage to wannan kenan saboda haka Allah subhanahu wata'ala yana azurta bayinsa masu tsoron Allah ta inda ba su tsammani wa qad ikhtalafa mufassiruna fi hadhihi al-ganima hakika malaman tafsiri sun tattauna dangane da wannan ganima mal muradu biha wa ukhra lam taqdiru alaiha mal muradu biha abbas an samu ainihin ruwaya daga abdullahi dan abba radiyallahu anhuma Allah ki kara yadda da su yace hiya khaybaru yace ainihin biranen bara ne wa za a la qawlihi wato fi qawlihi azza jalla wannan ya gina ne bisa fadin wato inda Allah ce fa ajjala lakum hadhihi yace innaha sulhul ce yace da manzon Allah ya je yayi sulhu kuma sulhun na akwai takuri ga al'umman musulmi amma karshe ya zama nasara gare su saboda nan gaba za mu samu dogon labari dangane da yadda manzon Allah ya fito da yadda ya da zango a hudaibiyya da yadda aka kulla yarjejeniya da abin da ya biyo bayan yarjejeniya da waɗansu matsaloli ina kyauta zaton malam sai da ya shafi hudu ko biyar kuma ya kamata ce mu karanta su ko da za mu kwana biyu ko uku ya kamata mu karanta saboda akwai ilimi mai yawa kai karka dauka tafsiri kawai a zuwa ya ta fassara ayoyi to wannan an yi haka an yi zuku kenan kuma zuku zuku zaben neri ne <laughs> kaga ba za a fahimci abubuwa da yawa ba dole idan ka zo za ka fassara ayoyin Kur'ani sai ka hada da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma in ka zo kana fassaran ayoyin Kur'ani sai ka hada da ainihin fassara ko bayanai na magabata waɗanda suka yi a cikin littafansu tunda za a samu masail fiqhiyya matsaloli na fiqhu da yawa wanda ya kamata a ce wato a takaice ko a gurguje a yi bayani a kansu. to idan ana yin haka shine mutane za su gane ayoyin Qur'ani kuma duk lokacin da suka je suka dauka suna karantawa wato za su iya recalling shine tunawa ko za su iya tuna wato abinda suka taba ji a wajen tafsiri don sai ka karanta wani waje sai ka ji ah, kai ba ka taba ji a wajen tafsiri an ce kaza da kaza da kaza da haka wannan zai taimaka maka wajen fahimtar ayoyin alkur'ani don dama abin da ake so ana karanta ayoyin alkur'ani ana son a rinka sanin menene ma'anonin ayoyin alkur'ani afala yatadabbaruna alqur'ana ma la qulubin aqfaluha me yasa ba za su lura da alkur'ani ba ayoyin qur'ani ba karantawa ake so barakatai ba ana son ka rinka karantawa kana sanin menene ayoyin suke fala to in kana sabo aka zo kan ayoyin sabon ka tuba idan kana ayyukan alheri aka zo kan ayoyin da suke kwadaitarwa ko suke faɗin falaloli na ayyukan alheri za ka kara to abin da ake bukata kenan ka karanta alkur'ani ya kara maka imani ka karanta alkur'ani ka samu karin lada a wajen Allah ka karanta alkur'ani ka samu nisantar laifuffuka duk abin da Allah ya haranta ka nisanta to wannan shine amfanin karatun alkur'ani Allah ya taimake mu saboda haka fa ajala lakum hadhihi abdullahi dan abba yace sulhul hudaybiyya shi yasa nan yace wa ukra lam taqdiru alaiha qad ahata Allah biha yace ainihin fato khaybara saboda haka shi yasa yace hiya khaybaru eh wa hiya makkah wala kuma suka ce ita ce fatu makkah ummul qura saboda ita ce uwan alqaryu wa man haulaha idan aka ce an ci birnin makka to ya riga an kama tushen ko ina kenan tunda ko da a yanzu ne zaka samu kafiri yana son ya leka ya ga wai me yake a makka nan ne ka waya ya dakin Allah yake yana son ya ga wannan amma kai ba ruwanka da inda fafaroma yake eh ba ruwanka da inda wane ne shugaban abin nan kiristocin duniya na ingila akwai eh, shugaban kiristocin duniya na alexandria shi kuma yana iskandar yi ba ruwanka da waɗannan in ma je ka je ka zaga to kawai ka je kallo ne eh kama shi wanda ba musulmi ba yana tunani in aka ce ɗakin allah sai ce to bari je ko zanga allan da idona alhali suna ne an ba da wannan ɗaki wato da suna ko lakabin ɗakin Allah domin a karrama ki domin girmama ki kama Allah ta baraka wa ta'ala bai da ɗaki rahmanu ala al-arshi Allah ya daidaita kan al-arshin sa wakila hiya faris wa rum aka ce wa ukra lam taqdiru alaiha sune farisawa da rumawa wato kaman kasan Iran kenan da kewaye da kuma ainihin turawa kasashen turawa masu jajayen kunne wakila aka ce hiya kullu fatihin maganima ila yawmil qiyama wadansu malamai suka ce wa ukura lam taqdiru alaiha ana nufin cin nasara da ganimomi tun daga zamanin annabi har zuwa kafin alkiyama to kun san wani lokaci haka ake samun sabanin fasara tunda duk idan ka tattara su ma'anansu guda ɗaya ne shine wa kura lam takdiru alaiha kada hafa Allah biha qala ibn abbas radiyallahu anhuma hiya Allah alfutu allati tuftahu ila alyawm yace saboda aka duk irin buɗe ko cin nasaran da aka yi har zuwa takimar kiyama wannan yana iya ɗaukawa. to fasara wannan aya kenan sai aya ta gaba Allah ce min ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار لولوا الأدبار فلا يجدون وليا ولا نصيرا sai Allah tabaraka wata'ala ya faɗi wannan albishir Da bayin Allah mu'minai masu imani yace walau qatalakumul na kafaru da waɗanda zuwa sai za su yaƙe ku musamman a wannan lokaci tunda Allah ya riga ya kame hannayensu kuma ya kame hannayenku da za su yaƙe ku lawallahul adabara wallahi da sun juya baya wannan la na farko din na rantsuwa ne wallau shine fi'lu madi da wawul jama'a to amma saboda an haɗa ki da alif da lam a gaba shi yasa aka ce la wallawul adabara ainihin wallawul adabara saboda rantsuwa la wallawul adabara Allah ta'ala ya ce wallahi da za su juye baya da sun kuskura sun yake ku to ba za su iya ba juyawa za su yi a guje ko kuma za ku kashe su a banza to amma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tseratar da rayuka to malaikatu na waliyan sa'annan kuma duk inda suka tsere to ba za su samu wani waliyi wanda zai agaza musu ba wala nasira kuma ba za su samu mai taimako wanda zai taimake su ba yaqulu azza wa jalla mubashiran li ibadihi almu'minin mun yi bayani a baya Allah ta'ala ya faɗi wannan magana ne domin yayi albishiru bayan Allah mu'minai bi annahu law najazahumul mushrikuuna da mushrikai za su yake su a lokacin la nasara Allah rasulahu wa ibadahu almu'minina alaihim da Allah ta'ala ya bada nasara wa ainihin manzonsa da bayinsa mu'minai akan su walan hazama jaishul kufri kuma da rundunan kafirci ya karye anan ma ya kawo rantsuwa in hazama lan hazama amma zai ka dauka kamar lani alhali ba la bane saboda lani ya hadu da alif alif din daban wannan lamun din daban amma aka ce maka la ai lani no amma na lan hazama la na rantsuwa ne in hazama la in hazama wallahi da sun karye faran mudbiran da za su tsere a guje suna masu juya baya لا يجدون وليا ولا نصيرا لأنهم محاربون لله ولرسوله domin duk wanda yake yakan Allah da manzonsa to ba zai ci nasara ba duk wanda yake yakan rundunan Allah to ba zai ci nasara ba wanda Allah tabaraka ta'ala ya tinkare ki to ya riga ya gama yawo shi yasa aka ce ba za ka iya yakan Allah ba in dai Allah zai yake ka ba za ka kai labari ba idan manzo Allah zai yake ka ba za ka kai labari ba sannan idan bayan Allah za su yake ka ba za ka kai labari ba ko da ba su ɗauko makami ba domin kaga waɗannan addu'o'in da ake yi dinna wallahi ka zorace addu'o'in nan ka zorace su musamman ka taka mutum ya ce Allah ya isa ka je ka murƙushe shi a gaba ya ce Allah ka saka mu ka masa wani abu ya ce ya Allah ne ya fi ƙarfin mu amma bai fi ƙarfin ka ba ya Allah ko ya Allah me yasa ka kyale ki shin ya fi ƙarfin ka ne ya Allah ai ka kana neman ka haɗa rikici ne da Allah eh to ai karka yadda ai maka wannan addu'a ko da kana ganin kana ta samun ci gaba komai suna tafiya to ran da Allah ya katse kafa ka ka a wannan lokaci kuma ran da Allah ya kake ka ka gama yawo dun ba mai raya ko likitocin duniyan nan duka sun taru wallahi ba za su yi raya ba to shi yasa karka yadda ana maka miyagun addu'o'i karka yadda da wannan ko da kai ka kasance kana da gaskiyanka to ya kamata ka fahimtar da mutane domin mummunan addu'a babu dadi babu dadi balle ma yanzu ka dauko a kasan da mutanen da ke takura su suna da yawa shi yasa muke tausaya wa mutanen nefa eh. shi yasa muke tausaya wa masu damara duk wani mai damara a kasan nan ya kamata ka tausaya masa musamman ma masu rike da bindigogi waɗanda ake tura su su yi ayyuka na musamman saboda in ya kashe mutum ko a banza ya kashe mutum ba wanda ya sai tuhume shi sai dai idan ya je lahira shi yasa idan ya je lahira wala kiri zai fara taka kwamandansa shi ya gani kuma ina zai yi sai ya gama gudunsa sai wala kiri ya kamo kwalansa wannan ma an bar shi da riga kenan kwarai da gaske ko sai ya gama gudunsa ya gama tserewarsa kawai sai ji an kamo wuyansa sai na juyawa sai ya ga wala kiri ya ce mun gama da kwamandanka saura kai akwai mutane da yawa wanda za ka tausaya musu saboda yanayin da suke ciki da yadda suke zaluntar mutane da yadda suke danne musu haƙƙinsu amma Allah ta mara wa ta'ala ya jinkirta hisabi eh ko da yake a can bayan yi maganar nefa kun duk kun yi kafara to ina masu jonawa daga gida zuwa gida daga gida zuwa gida da mita guda ɗaya kuma kun je lahira za ku yi bayani ƙwarai da gaske saboda ka sha wuta ka biya ba kuma a dalilin wannan ka cutar da mutane da yawa saboda hakan ka je lahira za ka yi bayani in ka ce ba ka da kuɗi ne ta ainihin kawo uzuri na talauci to nan ne ma za a fi casa ka saboda haka yi taka zanzan wallahi a kan aje lahira a ce ana bin ka haƙƙi to gara a ce kai kana bin baki sun yafi maka alheri kaga in kana bin baki to kai fa kana da ainihin cikakken iko in ka ga dama ka yafe in baka ga dama baka ce ciyarɗi ai ba zan yafe ba ni ma rigingimun da suke kaina sai na ga na gama warwarewa in ka gama warwarewa sai ka ce to ku je na yafe muku amma in ka je ka hadu da tokarere shiga aljanna ya gagara to kaga komai karancin haƙƙi ba ba za ka yafe ba kuma ba za a yafe maka ba shi yasa kada ka kuskura ka je lahira ana bin ka baki sai dai kai ya kasance kana bi baki Allah ya taimake mu saboda haka duk wanda yace zai yaki Allah ba zai kai labari ba duk wanda yace zai yaki manzon Allah ba zai kai labari ba kuma duk wanda ya ce zai yaƙi bayan Allah nan ma ba zai kai labari ba sannan duk wanda ya ce zai yi zalunci shi ma ba zai kai labari ba sai aya ta gaba sunnatullahi allati qad khalat min qabl ولن تجد لسنة الله تبديلا الله تعالى يتي سنة الله التي قد خلت min qablu. wannan shine tsarin Allah wanda ya dade yana yi tuntunin Allah tabaraka wa ta'ala da wannan tsari yake tafiya bai canza ba in dai ka ce za ka yaƙe shi to ba zai barka ba in ka ce za ka yaƙi manzonsa ba zai barka ba in ka ce za ka yaƙi bayin Allah ko kuma waɗanda yake marasa galihu masu rauni nan ma Allah ba zai barka ba shine sunnatullahi allati karkalat min qablu walan tajida li sunnatillahi tabdila ko ba za ka taba samun canji cikin tsarin Allah ba shi yasa sunna anan tsari sunna anan al'ada sannan sunna anan hukunci sunna anan al'amari an ce kowanne ana iya fasarawa yadda dai mutane za su gane hadhihi sunnatullah wannan ita ce sunnan Allah wa adatu fi khalqi da kuma al'adarsa cikin halittarsa ma taqabala al wal iman duk inda aka samu kafirci da imani suka hadu fi mawtinin faisalin a wani wuri sai Allah ya raba illa nasara Allah al-imana ala al-kufr fa sai Allah ya taimaki imani bisa kafirci fa rafa al-haqa wa wada al-batila Allah yakan dauka gaskiya yakan ainihin kaskantar da ƙarya kama fa'ala ta'ala yawma badrin kamar yadda Allah ya yi a ranar yakin badar bi auliya ihil mumine da bayin Allah mumine wannan mun shafa na. mutane 300 da wani abu suka fito suna kare addinin Allah kafirai sun fito sama da dubu daya amma Allah ta'ala ya bada nasara wa ainihin mumine 300 da wani abu akan kafirai sama da dubu daya to kaga nan Allah ta'ala ya fifita gaskiya ne akan kiyya kuma ya fifita waɗanda suke kan daidai akan waɗanda suke wato suke kan wata eh, ala adaihi min al-mushrikin a bisa ainihin makiyansa daga cikin mushrikai ma adadin musulmi na, tare da karancin musulmi wa udadihim da karancin kayayyakin yakin su wa kasaratil mushrikina wa udadihim da yawan kafirai da yawan ainihin miyagun makamansu. su amma Allah tabaraka wa ta'ala ya karya su to saboda haka fasaran wannan aya kenan sai aya ta gaba mai Allah ce wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkah bi batni makkah min ba'di an asfarakum alaihim وكان الله بما تعملون بصيرا سي الله تبارك وتعالى يدد جدداوا domin ya ba da labari abin da ya faru a lokacin da aka zo sulhul hudaybiyya Allah ta'ala ya ce wa huwa allazi kafa aydiyahum ankum lalle Allah kine ya kame hannayen kafirai ga barinku wa aydiyakum anhum kuma ya kame wato hannayen ku ku mu'mine ga barin kafirai ba yaki ba bi batni makkata a ainihin mafadan makka dan da garin makka kenan ba yaki ba zaki an hadu amma ba yaki ba min ba da yana tsara kuma alaihim bayan ya ba ku nasara akan waɗannan kafirai wa bi ma bima ta'maluna basira lalle Allah ya kasance mai gani ne ga abin da kuke aikatawa hadha imtinanun min Allah ta'ala wannan baiwa ce ta musamman daga wajen Allah ala ibadihi almu'minin abisa bayinsa mu'minai hina kaffa aydiyal mushrikina yayin da Allah ya kame hannayen mushrikai anhum gabarin su ba su cutar da su ba falam yasil ilaihim min husu wani mummunan abu bai hadu da wato gare su daga wajen kafirai ba wa kaffa aidiyal mu'minin kuma Allah ya kame hannayen mu'minai anil mushrikina gabarin ainihin mushrikai falam yuqatiluhum inda al-masjidil harami ba su yake su a wajen masallaci mai daraja mai alfarma ba wato ɗakin kaba bal sana kullum min ne. kowane ɓangare. sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare saboda darajar ɗakinsa, saboda girman ɗakin wa awjada bainahum sulhan fihi khiyaratun lil mu'minin sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da sulhun da aka yi wanda ya zama alheri ga bayan Allah mu'minai wa aqibatul lahum fid dunya wal akhirah kuma karshen al'amari mai kyau gare su a duniya da lahira وقد تقدم في حديث سلمى بن الأقوى عشان باي من أني بياني أي رضي الله عنه حين جاءوا بأولئك سبعين الأصارى لوكتين دا suka zo da mutane nawa Salmatu bin al-Aqwa ya fada yace mutum ɗaya ɗaya har mutum 70 aka kama amma wata ruwaya mutane 80 ne saboda kun san adadi yana ba su wahala a can baya adadi idan yayi yawa sannan abubuwa sun yi yawa to yana ba su wahala adadin da ba a samu rikici a kansa ba shine mafi yawa adadin da manzon Allah ya fada idan aka yi sallah za a yi subhanallahi nawa eh 33 alhamdulillah nawa wallahu akbar sannan ɗayan kuma za a cika da addu'a ko kuma yi subhanallahi nawa goma sha ɗaya walhamdulillahi nawa goma sha ɗaya wallahu akubar nawa goma sha ɗaya a ruwayan abu huraira ya ce wannan salasun wa salasuna talatin da uku kenan ko kuma subhanallahi nawa walhamdulillahi nawa wallahu akubar nawa in ka hada ya zama nawa ya zamo talatin a sallan asuba talatin a zahar talatin la'asar talatin magariba talatin isha'i talatin guda biyar talatin sau biyar nawa eh dari da a wajen Allah nawa to ku karasa hadisin mala a wajen Allah lada mai yawa ko kuma mu koma da baya subhanallahi nawa 25 walhamdulillah, nawa 25 wallahu akbar nawa 25 wala ilaha illallah nawa ashirin da biyar idan an haɗa ya zama nawa ya zama ɗari cur to akwai wani askar da ake sa sama da ɗari in ka ga an wuce ɗari to ba maka iyaka ba har wani ya zo ya yaudare ka wai kai ta subhanallahi sau miliyan za ka yi kudi sai kuma da yake talauci ya dame ka sai ka je ka rige kai ta yi ko kuma wanda aka ce abu hurairu yana yin tazihi sau dubu kafin ya yi bacci za ka ce kai ma kana iya yi sau miliyan ma kana iya yin za ka iya. amma ba ka'ida ba ce sannan kuma akwai kula uzai ana karanta su sau nawa nawa ke karantawa annabi ya ce sau uku uku ke karantawa a sallan bayan sallan magariba da bayan sallan asuba amma sauran salloli sau nawa nawa ke karantawa sau ɗaya ɗaya to kaga annabi ya karantar da kai haka wannan adadi din sai ka kiyaye in ka yi ƙari ka yi bidiya in ka yi ragi ka yi ragonta in ka yi ragi ba ka cika adadi ba wannan shi ne tsari to don haka wannan saba'in a zo a ce tamanin wannan ƙur'ani ma ya riga ya fada ya ce kayan suka zo wajenka ya kai annabi in ka nema musu gafara sau saba'in ma Allah ba zai gafarta musu ba to zuwa wajen sun suka ce saba'in suna nufin yana da yawa kenan to an zo da mutane sun kai saba'in wajen tamanin aka kamo su ga makamai a hannunsu sai da aka gama tara su sai manzo Allah ya ce kun san abin da za a yi suka ce ya ce duk ku sake su ya ce duk ku sake su kawai su kama hanyar su tafi da makamansu da komai su tafi ya ce fajircin su koma wa kansu zai yi ku sake su kawai sai aka sake suna ta zirgin laido saboda Allah ya riga ya kame kama sun nan da aka yi Allah ne ya kame ko yanzu sun kama hanya in sun juyo ma ba za su yi komai ba kuma lokacin da annabi ya zo zai fato maka ya shiga cikin birnin maka suna ina duk watsewa suka yi duk watsewa suka yi aka neme su aka rasa to shine fassaran wa huwa allazi kaffa aydiyahum ankum Allah shine wanda ya kame hannayen su gabarin ku wa kuma anhum kuma ya kama hannayen ku gabarin su ku ba ku yake su ba su ma ba su yake ku ba da lokacin da aka kama mutane 70 ko 80 annabi ya ga dama zai ce a filla kayukan su amma bai fada ba sai yace a sake su wadansu abai suka ce a ah, yace a sake su fajircin su zai koma kansu kuma abin da ya faru kenan ne Makka ta min ba'di an kuma alaihim wannan ya faru ne a dab da makka bayan kuma manzon Allah ya samu iko a kansa amma sai kyale su wa kana Allah bima ta'maluna basira lalle Allah tabaraka ta'ala masani ne kuma mai bada labari ga ainihin abin da kuke aikata sai ya aika gaba Allah ce هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوبا illa. Wannan shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh